Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu waiwayi kalaman shugaba Muhammadu Buhari da ya harzuka matasa da kuma rawar 'yan mata da ake a Majalisar Dattijan Najeriya. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Makon jiya a Birtaniya a lokacin wani shirin tambaya da amsoshi a gefen taron ƙasashe renon Ingila, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana game da matasan Najeriya, magana da ta jefa shi cikin ruwan zafi da matasan. Ga shimfiɗar da Nasara da Malikaya ya haɗa mana. We have uh, a very young population. Our population is estimated conservatively to be 180 million. muna da akasarin al'ummarmu matasa. An yi kiyasin yawan mutanenmu na Najeriya kimance mun kai mutum miliyan 180. Fiye da kashi 60 cikin 100 na mutanen matasa ne 'yan ƙasa da shekara 30. Uh, a lot of them have been to school and uh, they are claiming you know that Nigeria has been an oil producing country therefore uh, they should sit and do nothing and uh, get housing, healthcare, uh, education free. yawancinsu ba su yi makaranta ko karatu ba suna cewa najeriya na daga kasashe masu arzikin fetur da haka za su rika zama ba tare da yin aikin komai ba su rika samun gidaje kiwon lafiya da ilimi kyauta amma bari in faɗa muku kwanan nan minista na na labaru an matsa masa lamba ya amsa tambaya kan cewa gwamnati mu bata komai sai ya ce a gwada a gaya Najeriya take gabanin 2015 da yadda take a yanzu. And I think people were security we have done Ina ganin amsar ta gamsar ko ta burge jama'a. Mun yi abin kirki wajen lamuran tsaro da tattalin arziki, musamman ma mun yi abin kirki a bangaren noma. in ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a taron Majalisar Tattalin Arziki kungiyar kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a London. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na jamar Bayero ta Kano ra'ayinsa dangane da kalaman na shugaba Muhammadu Buhari game da matasa. To, a gurgujen ra'ayina shine irin fiɗitar bakin nan ce da shugabanni suka yi jifa-jifa ya yi tubitar baki ya faɗa abin da watakila idan da halitta um, ne da shi kansa ba zai so ya faɗa ba domin wato eh, mafiya ce mafiya yawan matasa suna da dara da kuɗin mai suna zaune ba sa yin komai suna son su samu gida kyauta magani kyauta makaranta kyauta wato da wurin da ya faɗa ɗin da kuma fitowar magana ta bakinsa a fahimta ta um, kuskure ne domin wato uh, in ma hakan hakan take mafiya yawan hakan suke so magana za ka dawo a kan cewar to me shugabanni suka yi wanda idan aka shiga wannan halin kuma me suke yi na fita daga wannan halin kuma yanzu shi shine ƙololuwar shugabanci a ƙasa saboda haka tambaya za ta dawo kansa shin yanzu matasa suna da makarantu irin waɗanda su shugaba mamadu Buhari suka samu lokacin da suna tasowa suna da kafar samun ayyuka irin yadda lokacin su shugaba Muhammadu Buhari da suna tasowa suka samu in ba sa samu to wace rawa hukumomi suka taka wajen samun wannan canjin yanayi kuma yanzu ne suke yi wajen kau da wannan yanayin. Ba ka gani watakila ana iya ana iya musu uzuri cewa suna hoɓasawa idan aka kwatanta da abin da ya faru kafin su zo? za a iya musu uzuri amma wannan uzurin shi ma zai daga tabbatar da cewa an yi kuskure wajen yin wannan bayani domin a kusan lokaci ɗaya ya yi bayani ya yi alfahari da cewar an samu ci gaba wajen ɓangaren harkar noma kuma wannan ci gaban da aka samu matasan ne dai suka suka samar da shi kuma ta hanya wato ta hanya ta kwazo babu wani babu wata alama ta cewar wasu injina aka shigo da su irin yadda ake yin noma a najeriya irin yadda ake yi a turai to amma kuma mm, ba a yi wa shugaban rashin fahimta ba watakila da yake wasu suna gani kamar ya yi wa duk matasa kuɗin goro alhali kuwa ya ce wasu daga cikinsu ne bai ce duk matasan najeriya ba eh babu shakka um, ba kuɗin goro ne ba za a iya masa uzurin cewar mafiya yawa yake ma'ana akwai waɗanda su ba haka suke ba to amma mafiya yawan nan har yanzu dai akwai nau'in kuskure a ce haka har yanzu mafiya yawa suna aiki tukuru wajen neman halaliyarsu. Ya kuke kallon abubuwa da suke wakana ne a majalisar dattijan nan musamman ma dai wajen dakatar da dan majalisa ana demokradiyya ne amma da zarar dan majalisa ya ya fito ya faɗi ra'ayinsa sai a ce ya faɗi wani abu da ke muzanta majalisa saboda ka an dakatar da shi na wa'adi kaza. Na wato a fahimta ta abu biyu ne yake damun majalisar dattijai na ɗaya wato sun afu a kan burinsu na 2019 duk littafinsu a kan wa zama ne a 2019 wannan ya sa suna zubar da duk wani abu muhimmi a ƙasar su kasafin kuɗi ne su harkar naɗe-naɗen shugabanci ne su harkar samarwa da ƙasa wato tsare-tsare da dokoki waɗanda za su inganta shugabanci duk sun ajiye kullum tunanin su tara wa zai zama ne wa zai rike kujera kaza wannan kuma sai zamana abu na biyu ya biyo baya duk wanda isa ba wannan tunanin nasu da shirye-shiryen nasu saboda dandadan tsofaffin gwamnoni da suka taho da wato wannan wannan wato eh, tarbiyyar ta gwamnonin najeriya na cewar eh, su kamar na shirika na ke ba kawai duk abin da suka ce ba wanda yake mutawa saboda haka yanzu suna mamaki don me za su faɗi magana a majalisa wani ya musa saboda haka sai su binan masa da zancen kora da dakatarwa da koro da tsoratarwa da kuma wannan zai cutar da majalisa ta hanyoyi ɗayan biyu ko dai mutane yan majalisa wasu yan majalisa suna kallon abin da ike suna da ta cewa amma su ji tsoro su ja baki su shiru ko kuma ya haifar da irin abin da muka gani sanata omar gege ya yi shi kenan a ɗauki wata hanya wacce take ba ta doka da oda ba domin domin huce haushe kuma gaba ɗaya in ka tattara sai ka ce suna kashe imar majalisa a matsayinta na wacce ta fi kamata ta zama wakiliyar al'umma a inda ya fi cancanta a yi muhawara sosai a inda ya fi cancanta ko mutum ɗaya ne bai yarda da wani al'amari ba ya fito yi bayanin dalilin da ita bai yarda da shi ba sannan mafiya yawa sun yarda da shi ya haƙura amma dai ya faɗi dalilin rashin fahimtar tsarin demokradiyya ne ya yasa ake tafi da majalisar irin haka ɗaya kenan biyu kuma ai dattijai ne ke cikin wannan majalisa ya zamanto tsoron shi eh, shugaban majalisar dattijai ne ake haka ba mai fitowa da lauyoyi a cikin wannan majalisa da sauransu amma baka ji mai fita fita ya ce abin abin nan da ake yi ba daidai bane daga cikin su tsawatar kansu da ba yara kanana bane mm, gaskiya ne ba na zaton rashin sanin tsarin ne an sani sarai amma na fi zaton eh, bukata ko son zuciya shine ike jagora a mafi yawan lokaci saboda haka duk abin da ya ci karo da wannan son zuciyar shi kenan sai ka ga an yi masa eh, eh, kama karya akan dole sai an samu biyan bukatar da aka zuciya ta riga ta tafi a kai kuma sun san majalisa tana da ikon tsara dokokin gudanar da da al'amuranta na cikin gida. Kuma dokoki da suka yi na cikin gidan nan sun yi karo da tsarin mulkin Najeriya. Ai ba su yadda yana suna cin karo da tsarin mulkin Najeriya ba ai. Ai fassarar su gani suke yi wato su wanda suke daidai da tsarin mulkin najeriya take to kuma miskinar sun hana a ji ko ta a nemi fassara idan wani ya ga shi tasa fahimtar ta bayi ga cewar an cika da tsarin mulkin najeriya sun cika da aje kotu. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro dodone da kuma Solomon abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.